ezekiel Sura arba'in da shida Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, A rufe ƙofa ta fili na can ciki da take fuskantar gabas ranaku shida na aiki, amma a ranar Asabaci da kuma a ranar ganin sabuwar wata a buɗe ta, sarki zai shiga daga waje ta shirayin hanyar shiga ya tsaya a madogarar ƙofa, firistoci za su miƙa hadayarsa ta ƙonawa. da hadayunsa na salama; zai yi sujada a madogaran ƙofar hanyar shiga sa'an nan zai fita, amma ba za a rufe ƙofar ba sai da yamma; a asabatai da kuma a Sabuwar Wata mutanen ƙasar za su yi sujada a gaban Ubangiji a matsigin wannan hanyar shiga, hadaya ta ƙonawar da sarki ya kawo wa Ubangiji a ranar Asabaci, ’yan raguna shida ne da rago guda, dukansu marasa lahani. hadayar garin da aka bayar tare da ragon efa guda ne, hadayar garin da ’yan ragunan yadda ya ga dama, tare da kwalabar mai don kowace efa. A ranar sabuwar wata zai miƙa ɗan bijimi, ’yan raguna guda shida da kuma rago guda, dukansu marasa lahani, zai tanada a matsayin hadaya ta gari, efa guda tare da bijimi, efa guda tare da ’yan raguna. da kuma ’yan raguna yadda ya ga dama, tare da kwalabar mai don kowace efa. Sa'ad da sarki zai shiga, zai shiga ta shirayin hanyar shiga, zai kuma fita ta nan. Sa'ad da mutanen ƙasar suka zo gaban Ubangiji a ƙayyadaddun bukukuwa, duk wanda ya shiga ta ƙofar arewa don ya yi sujada, sai ya fita ta ƙofar kudu, kuma duk wanda ya shiga ta ƙofar kudu sai ya fita ta ƙofar arewa, ba wanda zai koma ta ƙofar da ya shiga, amma kowa zai fita a ƙofar daura da wadda ya shiga, sarki zai kasance a cikinsu, zai shiga sa'ad da suke shiga ya kuma fita sa'ad da suke fita, a bukukuwa da ƙayyadaddun bukukuwa, hadaya ta gari zai zama efa tare da bijimi, efa da rago, da kuma ’yan raguna da ya ga dama, haɗe da kwalbar mai. Sa'ad da sarki ya ba da hadaya ta yardar rai ga Ubangiji, ko hadaya ta ƙonawa ce ko hadayun salama ne, sai a buɗe masa ƙofar da take fuskantar gabas, zai miƙa hadayarsa ta ƙonawa ko hadayarsa ta salama, yadda yakan yi a ranar Asabbaci. Sa'an nan ya fita, bayan kuma ya fita, sai a rufe ƙofar. Kullum za ku tanada ɗan rago, bana ɗaya marar lahani. don hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji; kowace safiya za ku tanada shi, tare da shi za ku tanada hadaya ta gari kowace safiya, da ya haɗa da kashi ɗaya bisa shida na efa tare da kashi ɗaya bisa uku na mai ga garin da aka cuɗa. Miƙawar wannan hadaya ta gari ga Ubangiji dawwammamiyar farilla ce, saboda haka za a tanada ɗan rago da hadaya ta gari da kuma mai kowace safiya. don hadaya ta ƙonawa ta kullum, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, in sarkin ya ba wa ɗaya daga cikin ’ya'yansa kyauta daga gādonsa, zai kuwa zama mallakarsu ta wurin gādo, in kuma ya ba wa ɗaya daga cikin bayinsa kyauta daga gādonsa, bawan zai iya riƙe shi sai shekarar ’yantarwa, sa'an nan ya mayar wa sarkin gādon sarki na ’ya'yansa maza ne kaɗai, nasu ne, kada sarki ya ƙwace gādon mutane yana korinsu daga mallakarsu; zai ba wa ’ya'yansa maza gādonsu daga cikin mallakarsa, don kada a raba wani daga mutanena da mallakarsa. Sa'an nan mutumin ya fitar da ni ta ƙofar shiga a gefen ƙofar zuwa tsarkakakkun ɗakuna waɗanda suke fuskantar arewa, waɗanda suke na firistoci, ya kuma nuna mini wani wuri daga can ƙurewar yamma, ya ce mini. Wannan shi ne wurin da firistoci za su dafa hadaya don laifi da hadaya don zunubi, a nan ne kuma za su toya hadaya ta gari domin kada su kai su a filin da yake waje su tsarkake mutane. Sa'an nan ya kani filin da yake waje ya kuma bi da ni kewaye da kusurwoyi huɗunsa, na ga kuma kowace kusurwa na wani fili, a kusurwoyi huɗu na filin da yake waje akwai waɗansu filaye a haɗe, tsawonsu kamu arba'in, fāɗinsu kuwa kamu talatin, kowane fili a kusurwoyi huɗun nan girmansu ɗaya ne, kewaye da cikin kowane filin huɗun nan akwai ginin dutse da murhu da aka gina a kewaye a ƙarƙashin ginin. Sai ya ce mini, Waɗannan su ne ɗakunan dahuwa inda masu hidima a haikali za su dafa hadayin. da jama'a.